This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya. a yanar intanet ma kuna iya jimma duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Muhammadu Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke fatan an wuni lafiya. ko kuma mutumin da ya umul haba'isin ta'addancin harin ta'addanci da aka kai a garin Jos a wani masallaci da wurin cin abinci da kuma zaria Allah ya sa jami'anmu sun kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu a daɗin kowa kakakin rundunar sojan ƙasa na najeriya kanal sk usman kenan muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya efcc ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar adama murtala nyako da ɗansa senata aziz a kano kuma ba a gurfanar da gwamna sule lamido kamar da kafofin yada labarai suka yayata ba da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum shaidu sun ce akalla dakarun kasar ethiopia ko kuma habasha su dubu uku ne suka shiga somalia domin kaddamar da a kan 'yan kungiyar al-shabab mazauna yankin kudu maso yammacin garin gedo sun ce sun ga dakarun a tankunan yaƙi da motoci masu sulke a lokacin da suke ƙetare kan iyaka zuwa cikin somalia a ranar litinin inda daga baya aka gansu a garin da ake kira luk dama a baya hukumomin yankin sun gaya wa murya amurka cewa ana haɗa wata runduna da za ta kai farmaki a yankunan da ƙungiyar ta al ke da iko da su ciki har da muhimmiyar tungar mayakan da ke garin bardere kungiyar ta alshabab dai ta rasa muhimman wurare da ta kame a baya sai dai har yanzu tana kai muggan har-hare inda ko aje talata ta kai hari wasu gidaje da ke arewa musu gabashin kasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu jakadan amurka da ke lura da masu laifuffukan yaƙi ya ce za a hukunta waɗanda aka samu da cin zarafin bil'adama a rikicin da ake a ƙasar burundi a wata hira da ya sashen afirka na muryar amurka stephen rapp ya ce ana ci gaba da harbin masu gudanar da zanga-zanga ta lumana a titunan bujumbura babban birnin kasar ya kara da cewa amurka na cike da damuwa kan yadda tsagerun matasa masu goyon bayan jam'iyya mai mulki ta ake kira cndd fdd ke aikata ta'asa. Mr. Stephen ya yi gargaɗin cewa duk waɗanda aka samu da tunzura mutane ko suka ba su makamai ko kuma suka ba su umarnin aikata wani ɗanyen aiki za su fuskanci tuhuma. rikici da ake a ƙasar Burundi dai ya samo asali ne tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara a wa'adi na uku a zaben da aka shirya yi a mako mai zuwa lamari da 'yan adawa suka ce ba su amince da shi ba. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau laraba kasar girka da ba bashi yawa katutu ta nemi makwabtanta nahiyar turai da su sama mata wani sabon shirin ceto tattalin arzikinta na tsawon shekaru uku girkan dai ta sha alwashin za ta aiwatar da matakan tsuke bakin aljihu da za su shafi kudaden fansho da haraji firaministan girka alexis tsipras ya gaya wa majalisar dokokin kasashen turai da ke strasbourg cewa nan da gobe alhamis athens za ta fitar da sabbin tayi waɗanda za su zama daidai da bukatun shugabannin kasashen turai kasashen turai dai sun kasance masu taka tsantsan da ƙasar ta girka saboda sukan da ke kanta sai dai yayin da bankunan ƙasa ke dab da durƙushewa mr cyprus ya ba da tabbacin cewa zai kai gagaci a ƙoƙarin da yake na ganin an cimma matsaya nan da karshen makon nan a ci gaba da ziyarar da ya kai a yankin kudancin amurka shugaban mabiya ɗariƙar katolika na duniya papa roma francis ya yada zango a ƙasar bolivia yau laraba kafin ya isa kasar ta bolivia Papa Roma ya kai ziyara kasar ecuador inda ya kira ga al'ummar kasar da su wato su rika tallafawa talakawa tare da kokarin kare muhalli domin al'ummomi masu zuwa a wani jawabi da ya gaban shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwar kasar da kuma ainihin mazauna birnin quito Papa Roma ya bayyana cewa albarkatun ƙasa na kowa da kowa ne wannan jawabi kan kare muhalli ya kasance na farko tun bayan da Papa Roman ya fitar da wata mukala a watan da ya gabata inda ya kira ga shugabannin kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa domin daƙile matsalar sauyin yanayi da ake fuskanta tare da kawo ƙarshen dogaro da ake yi kan man fetur. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Jamadala yau laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana fatar ziyarar da zai kawo nan Amurka zai ƙara ƙarfafa danƙon dangantaka tsakanin Amurka da Najeriya. Shugaban ya bayyana haka ne a Abuja lokacin da yake gana da muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kuma kara da cewa gana wadda zai yi da shugaba obama zai baiwa gwamnatin sa kaimin da take matukar bukata wajen samun galaba kan ta'addanci a daidai lokacin ne kuma rundunar sojin najeriya ta bada sanar cewa ta samu nasarar kama mutumin da ake zargin shine ya kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai a jos da zaria kamar yadda kanal sk usman ya tabbatarwa hassan maina kaina ta wayar tarho A wannan magana haka take Hassan, nima ma na rattaba hannu akan wata sanarwa yanzu yanzu tabbatar da hakan wato waɗanda ko kuma mutumin da ya ummul haba'isin ta'addancin harin ta'addanci da aka kai a garin Jos a wani masallaci da wurin cin abinci da kuma zaria Allah ya sa jami'anmu sun kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu a daɗin kowa jihar Gombe. A ta yaya aka kama su ranka daɗe? Eh wato ka sani tun da muka ji wannan labari aka miƙe tsaye aka fara bincike musamman ma ta ɓangaren Jos a Gombe da Bauchi da kuma ma dai arewa maso gabacin ƙasar nan. To ana nan ana kan bincike sai gashi Allah ya sa jami'anmu ko sojojinmu sun kama waɗannan mutane. mutane za ka ɗauka ma cewar za su shiga wata mota ko kuma wani abin sufuri wanda za a ce shirin mutane ne da za su gudu Tirela suka shiga kuma sun yi shiga furtu. amma duk da haka mutanenmu sun kama su yanzu yanzu kun kama kaman kimanin mutane nawa ne a yanzu su dai waɗanda aka kama shi a ummul haba'isin wannan aikin ta'addanci an kama shi da wasu mukarraban shi guda biyu na'am ko za mu san sunayen su a ba zan faɗi ma ba saboda dalilan tsaro kuma muna nan muna kan bincike so muke a gama bincike sannan a gurfanar da su gaban kuliya muna sa ran duk wani wanda yake da hannu a wannan aikin ta'addanci ba ma wannan ba duk wanda ke faruwa ai maganin shi ko dai a kashe shi ko kuma a kama a kulli yomin jami'an tsaro musamman ma sojojin najeriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba suna nan ba dare ba rana suna ƙoƙarin wannan matsala ta ta'addanci da waɗanda ke ta'addanci an yi maganin su a kakin rundunar sojan najeriya kanal sk usman akaji ita kuma hukumar efcc ta gurfanar da tsohon gwamnan jihar adama murtala yako tare da ɗansa abdulaziz a gaban wata babbar kotu a abuja ga nasiru adamu likaya da rahoto Yes, he was brought to court over a case involving theft and money laundering of 40 billion of money. Mun gurfana da tsohon gwamnan Yako saboda zargin badakala da fidda kuɗin haramun da suka kai naira miliyan dubu arba'in. Jami'in shigar da kara na hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Aliyu Yusuf ke magana a babbar kotun Abuja bayan gurfanar da tsohon gwamnan Murtala Yako da ɗansa Abdulaziz a gaban kotun. You can see this afternoon we came with our witnesses. Uh, we had one witness in court, but unfortunately. Mun gabatar da mai shaida na farko kan shari'ar amma sashen kariya da alamun ba su shirya don fara shari'ar ba kotu dai da ta ɗige karar zuwa ranar juma'an nan mai zuwa ta umarci hukumar efcc ta bawa nyako masauki inda ita kuma hukumar ta koka we lack accommodation is a very big challenge for us well when we get to the office we know how muna fama da karancin masauki in ji yusuf amma bari mu je office mu ga yadda za a yi wannan umarni na alkali ademola adeniyi ya kawar da yunkurin kai nyako da ɗansa abdulaziz gidan yarin abuja da ke kuje can kusa da babban filin saukan jiragen sama na abuja Gwamna naku dai ya yi watsi da tuhumar da nuna mamaki yawan kuɗin da ake nema. muna godiyan Allah da yake aka kawo wannan abin tun yanzu in ba a kawo ba ka san koyaushe a donga ana zuwa ana zolayanka ni na yi farin ciki kuma na yi farin ciki yadda efcc suka tarbe mu mun zo kotu abu ne ana cewa adama wanda take da budget na biliyon 40 an ce an saci wajen biliyon 20 a shekara o goma sha biyar wato ba mu biya albashi adama ba bai ba mu da wani aiki duk kuɗin mu yana zuwa wajen sata ne saboda haka nan za a yi magana masu magana za su yi magana. Baya ga Nyako EFCC ta taho da tsohon gwamnan Imo Ikedi Ohakim da ake tuhuma da amfani da kuɗin haramun kusan fiye da dala miliyan biyu wajen sayan wani gida a layin kwame nkurma da ke a sokoro nasiru adamu lika kamarar amurka daga abuja najeriya eh, amma a kano ba kamar yadda rahotanni suka nuna tun da farko ba hukumar ta efcc bata gurfanar da tsohon gwamnan jihar gawa sulalami da 'ya'yansa ba kamar yadda mamur kori ya aiko mana a wannan rahoto tan a talata ne kafofin labarai na intanet suka ba da labarin cewa a yau ne hukumar ta EFCC za ta gabatar da tsohon gwamnan na jigawa a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kano bisa zargin ya yi ba daidai ba game da mu'amalar kwangila tsakanin gwamnatin jihar ta jigawa da wasu kamfanoni mallakarsa a ce ta sanya tun da sanyin safiyar yau larabar ne harabar kotun ta cika makil da jama'a musamman ma manema labarai da ma wasu magoya bayan tsohon gwamnan da kuma wasu makarraban gwamnatin jihar ta jigawa na yanzu to amma daga bisani ta bayyana cewa babu batun sauraron wannan kara a gaban babbar kotun ta tarayya da ke nan kano binciken da na gudanar ya nuna cewa tun makonni da dama alkalin kotun ya yi tattaki zuwa kasashen ƙetare domin neman magani sanadiyar wata lalura da yake fama da ita kuma sai a ƙarshen makon jiya ne ya dawo gida najeriya kuma har ya zuwa wannan rana bai koma bakin aiki ba majiyoyi a kotun sun nunar da cewa a da yamma ne kuma ta yi e efcc ta gabatar da takardun shigar da kara a gaban kotun ta tarayya kuma tilas ana bukatar ɗan lokaci da za a miƙa sammaci ga waɗanda ake tuhuma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Eh, Kamar yadda muka shaida muku cikin shirin rana maudu'in shirin daren nan shine ra'ayoyinku dangane da yadda hukumar ta EFC take gudanar da aikin ta tun kafo wannan sabuwar gwamnati. amma kafin mu kai ga buɗe layukan tarho sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Allahu Allah ta tabaraya Allahu Jalla ta tabaraya Najeriya buga tambar aya Najeriya ke kun amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya an ya ce su biliyan ku rike amana ya ce wa kowa ya rike amana samaririn duniya yan mataran duniya Najeriya du a cikin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, Najeriya zinarin kasashe, ai sauran kasashen su ne azurfa, daga sauran kasashen su ne azurfa. Niger ya Allah zai wa kasar Masar, Niger ya Allah zai wa Madina, ai sai ya yi Makka sai ya yi Najeriya, da aka yi Makka sai nan Najeriya, ga samariran duniya. To, madalla halin yanzu kuma sai kiraye-kiraye da za ku yi domin ku bayyana ra'ayoyinku. To, mai kira na farko daga Baucin kana tare da mu bismillah. Eh, bismillah, alhamdulillah, ni ne shugaba Laimaki daga Misau. To, na'am. Eh, a zahirin gaskiya muna jin daɗin irin abin da ke faruwa na wanda hukumar EFCC take To. Eh, na kama mutanen da suke badagala da fisiyoyin jama'a hmm. wanda yanzu haka talakawa a najeriya ya kai wani sukari wani ya kwana bai ci abinci ba haka ga ba magani a asibiti ya'yan talakawa babu ilimi sun ɗaya da su sun kai ƙasashen waje hmm. to kaga kuma yanzu in dai babu hukumar da za ta ɗauki mataki a irin wannan to canjin da muke so ma a ƙasar ba za ta samu ba To muna fatan su ma su yi haƙuri a zukatansu kuma haka ɗin a yi ɗin hakan yana da kyau da mu da su duka za mu samu salama. To kana jin za a samu bambanci daga abubuwa da suka faru a ba ai ita hukumar ta sha kama gwamnoni a ba ta kan kai su kotu amma ina magaganu suka tafi. Eh to ai da mu gani muke insha Allahu a wannan yanayi na sabuwar gwamnati nan insha Allahu abin da yake faruwa na baya kan yanzu ba zai faru ba. kuma in Allah ya yarda gwamnatin da take kokari ta nemo wani kuɗi ma ta baiwa gwamnoni su je su biya bashi sukan albashi bare kuma inda ta gano ga yanda kuɗin ta yake to madalla mun gode madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi yobe Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Malam Idi mai kanwa gashuwa. Na'am. Maganar gaskiya maganar EFCC. Mm. gaskiya kare ne mai haushi wanda bai da haƙori to eh don gaskiya kawai dai ana zabar waɗansu ne wanda ba su da abin da ake kakka masu ba ka gane da wannan sabuwar gwamnati watakila za a abin zai sauya eh to ai sai ya sauya mu gani amma dai ba mu samu sauyin ba yanzu to to madalla mun gode yanzu kuma bari mu tafi benway Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wani. Lafiya kalawa ke magana daga ina? Ya, eh, Muhammadu Sani ne daga Benue. Eh, Malam Muhammadu kana kusa da talabijin ko rediyo da Allah ka nisance shi mana ihun na ko kuma holon na yawa. To, na na kashe. Ya, kuna nan lafiya. Ah, lafiya kara alhamdulillah. Menene ra'ayinka game da ayyukan EFCC? Ayyukan e FCC gaskiya fi sabilillah dama rashin shari'a ne. In har wannan gwamnatin da gaske take don gaskiya ta goya musu baya mu duba irin ayyukan da suke gaskiya kar su zai soko kan wannan ayyukan saboda mu talakawa gaskiya mun wahala saboda rashin shari'a yana janyo mana matsaloli iri-iri a najeriya kuma yana zuba mana da mutunci to mun gode kwarai da gaskiya yanzu kuma bari mu nufi jihar taraba to mai da alama na jihar taraba an samu tangarda a layinsa a layin ya tsinke ana tare da sashen hausa na murai amurka daga nan birnin washington dc to bari mu koma yobe halo mai kira daga yobe na'am idb idb idb eh. to ina ne idb kuma halo halo kana ji mu malam kana jin mu bismillah yi magana mana To, da alama akwai matsala da layin mai kira daga Yobe, ina ji daga sansanin 'yan gudun hijira na ke tsammani ke cewa IDP. To, ga mai kira daga Kano, bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikasalam salam. Mala Adamu direba ne daga Kano. Mala Adamu direba rediyon nan naka mana saboda ina jin kaina ina magana da Allah ko ka rufe rediyon ko ka nisance shi. Na rage. A ka nisance shi ga baki daya in babu kuma sai mu tafi wajen wani wadda ba zai bata mana lokaci ba. To na bar gurinsa. To bismillah yi bayani menene ra'ayinka game da aikace-aikacen EFCC? yi eh, aikinsu yana da kyau ya kamata shugaban kasa ya ba su goyon baya sosai a gurfanar da duk wanda ya ci hakkin talakawa haka mun gode kwarai yanzu kuma bari mu je mai kira na gaba daga ina daga ore to da Allah eh a nisanci rediyon nan mana to ana magana da Alayi Bashir Baura na'am magana ta akan FCC mm ya kamata a ce waɗanda duk aka kama a yi masa hukunci mai tsanani domin wancan lokacin da ake kama mutane suna amfani da ainihin pdp hmm. yanzu kuma ba lokacin ta bane lokacin mai adalci ne ya kamata a yi mana adalci to a ita e mun tabbatar da a efcc eh. e a baya tana kukan cewa ba laifinta bane laifin kotuna ne kana ji za a samu sauyi wannan karon to insha Allah za a samu sauyi tunda mai gaskiya ne akan mulkin to in Allah yadda haka Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma Taraba. Mai kira David Ezekiel ne daga karamar hukumar Karim Lamido. Malam David barka kada. Yawa barka da warhaka. Sannu sannu menene ra'ayinka kan ayyukan EFCC? Gaskiya sai son barka don matakin da suka dauka nan ko ina dadi muke ji. To. Eh, muna so kuma shi mai girman shugaban kasa ya sake ba su karfin gwiwa a aikin da suke yi. To me zai musu? ya karfafa musu gwiwa ya kai su a majalisa a kara musu karfi to eh. to madalla mun gode mun gode kwarai yanzu kuma bari mu nufi yobe Halo mai kira da wa alaika salam yawa kana magana da yalawa to malam ya lawal bar a garin gasar mu karamar hukumar Jakusko a jihar Yobe na'am gaskiya aikin da efcc suke dinnan muna jin sa. to kuma muna ba da shawara kotun najeriya ta ɗaure wa efcc gindi to an kawo musu shari'an nan su yi shakar tsakaninsu da allah to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi katsina wa alaikum magana da abubakar da katsina na'am na'am game da aikin da efcc ke yi muna fatan da gangaro zuwa boma mu na arewa na bangaren katsina kano da sauran wurin da sauran wurare da aiki ke dace kuma mai girma shugaban kasa da ba su goyon baya da hada kai da kuma kotu a yi musu wannan domin su ɗauki mataki na kirki. To. Mun gode, sai Allah ya Amin. To mun gode kwarai da gaske mu ma yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger. Sunana eh, Zakari Galadima. Na Malam Zakari barka kada me ra'ayinka? Ra'ayina shi ne gaskiya aikin su mai kyau ne. To. Ina fatan shugaban kasa ya ba su kwarin gwiwa sosai domin a ci gaba da wannan aiki nasu. To. Eh. da Allah ta su a tare sun gurhan da gwamnan na ya jamu ma bai mai da abin da shi ma ya sa ta. To, madalla mun gode kwarai da gaske. a nema na gode sashen hausa na daga amurka haka na kan lafiya to madalla mun gode kwarai mai kira daga jihar nasarawa bismillah eh, eh, ni ne usman wannan tafi sani da usman baban gara wannan sabon ciyaman ni matasa ni jami'an pdp a jihar nasarawa lafiya na eh, ra'ayi na kan maganar efcc nan bisa gaskiya a tunan jami'an pdp ta gaza ta gaza a za a gufanar da wannan azaluman da kuma wannan sabon gwamnatin nan allah muna ni'ima a kai muna so ya gaggautar da dukkato duk wanda muna almundana ka za a gufanar da shi abin na ya kwato abin na ya sata kwato muna da kawo muna aiki tunan ba ku da bikin malin kasa To ma dalla masu saro ɗimbin godiya ga dukkan waɗanda suka samu zarafi suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu. To to to to to bismillah bismillah. E to gaskiya kamar da yadda aka yi FCC din ya kamata su ma alƙalan nan su saboda Allah. To. A ta Najeriya saboda gaskiya Najeriya abinda matsalar da take ciki ya yi yawa. Talakawa suna shan wuya. to madalla mun gode kwarai da gaske to to kamar yadda kuka sani kamar muna dako ra'ayoyinku ne dangane da wato ayyuka na hukumar efcc wacce take hukunta masu ta'annati ga tattalin arzikin ƙasa ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe to mai kira daga maiduguri bismillah mai kira daga maiduguri kana jin mu ina jin ku to bismillah ina goyon bayan ɗari bisa ɗari akan efcc akan wannan azzalumai da suke wawure kuɗin jama'a su je su tara ci a gidansu kuma su yi amfani da shi tsohon gwamnan borno muna so a To bai gama ra'ayinsa game da tsohon gwamnan Borno ba, ma da lamun gode kwarai da gaske waɗanda suka samu zarafi suka bayyana ra'ayoyinsu waɗanda kuma ba su samu zarafi ba to kada su cire rai gobe ma rana ce. So yanzu kuma ga wato shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kafa ta kasar Najeriya NFF ta musunta cewa bata dauki aikin horar da yan wasan Super Eagles ta ba tsohon dan wasan ta Sunday Olise ba cewa shine zai zama sabon coach din Super Eagles bayan Stephen Kish ya bar aiki. An salami Stephen Kish ne a ranar Asabar da ta gabata don rashin kokari da kuma zargi da ake mai cewar ya nemi aikin horar da yan wasa na kasar Cote d'Ivoire wanda hakan da ya saba wa kwantaragin shekara biyu da ya sanya hannu a cikin watan Afrilu da yake zantawa da yan jarida. Chairman kwamitin aiki na NFF Felix Anyasi Agu ya ce zance da ake cewa za a baiwa olise wannan aiki ba gaskiya ba ne ya ce a matsayina na babban jami'in nff ban da wannan masaniya da yan jarida suka yi kokarin tuntubar sakatare na nff muhammad sanusi shi kuma ya ki cewa ufan akan wannan magana tikitin wasan caf confederations da za a yi tsakanin orlando paris da zamalek yanzu an fara sai da shi a ko ina a cewar kungiyoyin guda biyu dai za a yi wannan wasa ne a ranar asabar mai zuwa 11 ga wannan watan yuli daga filin wasan nan bombela a jihar Street a afirka ta kudu kafin wannan wasan kungiyoyin guda biyu dai sun sha ne da kyar inda suka yi nasara da ci daya daya a wasannin su da suka gabata a yayin da orlando paris ta yi wa ac leopard ci ɗaya mai ban haushi ita ko zamalek ta sha da kyar ne a hannun fc fashion inda ta mata daya mai ban haushi a cikin rukun bi sa'annan suka kai ga wannan matsayin komawa da dan wasan gaba na ghana daidai ayu ya yi zuwa kungiyar swansea city ya sa ana hasashen abubuwa da dama wanda ake ganin zai yi ya taimaka wa sabon kungiyar tasa swansea city da ta bayyana karara cewa ta yi farin cikin samun daidai ayu dangane da ra'ayoyin mutane da ta tattara ta hanyar yanar gizo akan sababbin yan wasa da ta siya swansea city ta tattara ra'ayoyin mutane ne akan yan wasa da ta siyo da suka hada da dan wasan gaba na kasar portugal ada da kuma tsohon dan wasan as saint etienne da ake kiransa frank tabono da kuma wani gola Christopher Nordfeld sai kuma daidai Ayu wanda aka ɗauko shi daga Olympics Marcel. Ƙungiyar Barcelona ta ɗauko ɗan wasan nan na ƙasar Turkey, Ada Turan daga Atletico Madrid akan kuɗi fan miliyan 24. Dan kwallon mai shekara 28 ba zai samu daman bugawa Barcelona kwallo ba har sai watan Janairun shekarar 2016 saboda FIFA da ita dakatar da Basa daga sayen 'yan kwallo. Baba ya kuma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika a Accra, Ghana. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yin amfani da fasahar zamani wata hanya ce ta inganta 'yancin ɗan adam. Ko da yake gwamnatoci masu mulkin kama karya za su iya yin amfani da ƙarfin ikonsu akan yadda ake samun bayanai ta yanar gizo. Masu gwagwarmaya da kare haƙoƙin 'yan adam da 'yan jarida da kuma dukkan 'yan ƙasa na iya amfani da fasahar zamani wajen yada labarai domin bayyana cin hanci da rashawa da sauran ayyuka marasa kyau da musgunawa da kuma yin hulɗa da masu ra'ayoyi irin nasu a shekarar da ta gabata ƙasashe 41 sun zartas ko sun nemi kafa dokoki hukumtawa ko takaita bayyana ra'ayi ta hanyar yanar gizo ana samun ƙarin gwamnatocin da ke toshe hanyar buɗe shafukan intanet ko yanar gizo da suke ganin bai kamata jama'a su gani ba tare da mayar da yin magana ko bayani akan intanet ya zama laifi misali a takijistan lokuta da dama gwamnatin tana toshe yadda jama'a za su iya buɗe shafukan sada zumunci ciki har da facebook da kuma youtube kafin a gudanar zaɓuka na yankuna ita ma gwamnatin Turkiyya ta toshe hanyar buɗe shafin youtube da na twitter na wani ɗan gajeren lokaci a ƙasar china gwamnati ta ci gaba da toshe shafukan yanar gizo da take zaton na adawa da ita ne kamar waɗanda ke maganganu a kan Taiwan ko da Lailama ko ma jaridar New York Times. Kuma a watan Disamba, gwamnatin China ta doɗe wa jama'a da dama hanyar amfani da Gmail kafar sadarwa da zumuntar da tafi kowace girma a duniya. Wasu gwamnatocin sun fitar da sabuwar doka domin kama musu gwagwarmaya da suke amfani da yanar gizo wajen bayyana ra'ayinsu. An yankewa da dama waɗanda aka kama hukuncin zama gidan yari na lokaci mai tsawo da cajin su kuɗaɗe da gana musu azaba da azabtarwa. A Vietnam hukumomi sun ci gaba da musgunawa da kuntatawa da kamawa tare da ɗaura marubuta kan intanet da suka bayyana ra'ayoyinsu a kan gwamnati ta hanyar yanar gizo. Amma a yayin da gwamnatoci ke ƙoƙarin takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo, 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suna yin amfani da sabbin fasahohi kamar hotunan taurarin ɗan adam, bidiyo da kuma dabarun kyamarorin kula masu mana aikin gafara saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar kawo muku wato takaitattun labarai da kuma nasihar azumi ba mu alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.